Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Har yanzu ƙungiyoyin nakasassu a Najeriya na ci gaba da bitar zaben 'yan majalisar tarayya da na shugaban ƙasa na ranar 25 ga watan Fabrairun 2023. Kasancewar a wannan mako za a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha, yasa shirin na yau ke kara mai da hankali kan waɗannan zaɓuɓɓuka domin jin damoyin masu bukata ta musamman don ganin an magance matsalolin da suka fuskanta a baya. Abdurrahman Usman Muhammad da ke karamar hukumar Gwale a jihar Kano ya yi wa shirin na ƙasa bayani dangane da yadda abubuwa suka wakana a tasa shiyar. Farko dai ni sunana Abdurrahman Usman Muhammad da ke karamar hukumar Gwale Sani Minage kuma wanda ya kasance mai yin zaɓe a mazaɓar Sani Minage Gwale filin mushe To kamar yadda kuka buƙaci ku yi magana da ni akan wannan hira ta zabuka wanda mu masu bukatar ta musamman muka tsinci kanmu da nasarori da rashin nasara gaskiya babu na muci da Allah sai godiya saboda na farko dai ba wani ba mu ko da mu dai mazaɓa mu ta sani mai lafiya lau muka zaɓe masu bukatar ta musamman mu gama lafiya kuma dai ba mu samu labarin cewa wani abu na tarzuma ya ritsa da mutanen mu na masu bukatar ta musamman ba wannan dole mu ci gaba da godiya ga Allah kuma sannan duk kula da ka sani hukumar zaben nan za su ba mu sun ba mu wajen yin su ga mun yi zaɓe lafiya mun gama musamman ni dai a masaba ta sanin rigi amma kalubale da muke shi ɗaya ne wanda su shugabanninmu na jiha sun gaya mana cewa duk wani disabil in ya je wajen zaɓe akwai fam da aka umarci a ba mu cewa mu ɗauke mu cike shi to shi wannan fam ɗin shine gaskiya muka samu da san gaskiya ni a mazaɓuna da na sani tunda ni musamman ni ina wakilta dukkanin wata mazaɓa da take karamar hukumar gwale guda goma da muke da ita kuma a ranar zaɓen nan ba wata mazaɓa da ban je ba wacce dai na bi na tabbatar da mutanenmu sun yi zaɓe yadda ya kamata don fitowa mutanenmu sun fito kuma mun yi zaɓe amma abin da muke da shi korafin da muke da shi ga hukumar zaɓe fom da ta umarta cewa duk wani mai bukata ta musamman a bashi in ya zo sai an cike masa wannan fom sannan a tantance shi ma a bashi je yi zaɓe gaskiya wannan fom da yawa mazaɓinmu ba a ba da shi ba mazaɓa ɗaya ce wacce na tabbatar cewa an bayar mu dai a ƙaramin kuma gwale a inda na je na gani na sani ita ce irin mazaɓa cikin biyu ke all side ita ka aiki amma da yawancin mazaɓin da ka je ka tambaye su za su ce maka gaskiya su ba a ba su ba ko kuma ba mu aka ce ba sai dai su ce masu lalurar yatsu su da kutare kenan ba dukkanin da disabil aka gaya musu ba mu kuma shugabanni sun gaya mana cewa kowane mai bukata ta musamman ba wai iya masu lalurar yatsu kawai aka umarta da wannan abu ba to shine ni abin da nake ganin matsalar da muka fuskanta ke dan ni da duk mazaɓin da na gaba ɗayan su na gaya ma duk wata matsala da take karamin hukumar gwale ni na gaya maka ni abdulrahman usman mai ni ne na wakilci duk disabil a wannan mazaɓu guda goma ni ba wata wulciya da na gani ko guda ɗaya abin da dai na gani na san su mun adalci duk inda na ga wani mai bukata ta musamman wanda shi baya kungiya ba a wayar da shi an sanar da shi cewa ba zai bi layi ba da yawa ka ga wasu masu bukata ta musamman in sun zo sai su hau layi to amma na zaɓi wannan mu zabu duk inda na zo ta zama zan kamo shi in fito da shi in ce da shi ai kai baka layi koma ka tafi wajen su kai tsaye ka je ka gabatar da kanka a gunsu za su saurare ka kuma ba kuma sun mana wannan gaskiya mun gode musu amma wancan tsarin shi ne muke so shi ma a tabbatar da saboda mun san tunda aka fito da shi ba zai zai amfane mu tunda aka an yi shi ba zai taba yiwa ai wani abu da ba zai amfane mu ba ta musamman a wannan hukuma ta ta zabe ba Malam abdurrahman da ke magana a madadin takwarorinsa ya bayyana fatan ganin an yi amfani da damar zaben na 18 ga watan Maris don tantance girma ko kuma nauyin ƙuri'un na ƙasassu A cewarsa wannan na iya zama wani matakin an karar da 'yan takara matsayinsu a harkar zaɓe. Mun so ma ce disabil ma na Najeriya gaba ɗaya ana iya ware musu wata ƙuri'a ta daban wacce ita ba wanda za a ba ita sai mai bukata ta musamman ya yi zaɓe da ita. Saboda lili muna so ya zama ta zaɓen da aka yi wa shi ɗan takarar kansa ma ya zamanto an auna nauyinsa game da mai bukata ta musamman. Me dalili idan aka ga dan takara ya ci ƙuri'u masu yawan gaske to kuma sai a waro kuri'un masu bukata ta musamman a ga a wannan mazaɓa ko a wannan lokaci ko a wannan state din masu bukata na wani suka masu bukata na musamman nawa ne suka zaɓe shi haka mu kanmu zai ƙara mana karsashi cewa wane mun san duk kuma shi mai bukata ta musamman yana da duk wanda mai bukata ta musamman ya zaɓa to wanda ya yarda zai bashi amana kansa ne zai iya kula da lamarinsa a matsayinsa na mai bukata ta musamman to saboda gaskiya mu shi ne wannan matsalolin da muka fuskanta kuma saboda haka muna fatan za mu sanar da shugabanninmu na jiha da sauransu akan abi a tabbatar mana su can ainihin sun gyara mana wannan matsalar saboda mu san me ke faruwa To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdurrahman Usman Muhammad daga Gwale Local gaban Jihar Kano ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Shapiro.